بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربعت عيش تبتع الله وصلاة وانتشي بعمل شولي تبتع عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم من الناس فوقت يا شوالكم sha'ban bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1431 wajen da can na hajji daidai da tsako gwaji ga gube mun sakuta ba shi 2010 na mai kasa shi shidin niko daga katon littafi ne ga a sai da a sabis hadis na shekul islam ya biyu suna yi a sabon sai ci jin gafara ba ne shi ji ka tun na wani page shi ta shaji guba ba na man sai ga gan wata tawaso na duka yanin laili ne salati ba da manami وبصلة الأرحام على اختلاف الحالات وإنشاء السلام وإطعام الطعام والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام والاهتمام بأمور المسلمين والتعفف في المأكل والمشرب والملبس والمنكح والمصرف والسعي في الخيرات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبدار إلى فعل ka أجمع واتقاء سوء عاقبة طمع ويتواصون بالحق والصبر daga bayani ya tsawon abin da su ko shari'a al-sunna ji shari'a al-sunna ji ki qiyamul layli a mai guri a mai gasar da mashiba a mai ya zangi ciki a mai da tosaye talaka wanda miskini da zaɓar ba gishi ta wani da ya fi gishi a mai lamarin musulmi shi mai yi muhimmanci a mai je warau ebe ya tagyo ya yi wani da sisi da tufuwa ne sane don gani da ya waje da bai shi a wudu ya ne a mai ke dazan da ce a mai ke ji ɓanɓan da lutun alkhairi shi a mai ji furu da tuguri a mai kan gwayar tilidi a mai je da mutum alkhairi shi amma yasu da ya yanzu ba da ya da yi amma ya ji da amma ji wasu sai yan da gaskiya ga nan ne a kula dana bayani gitsu wani ne daga ga alisun na shi eh, ta yi

ابن شيخ ناس نقوى عنك قل أيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله وأنت قل أيام منكم لا نجد يا ومن يبو على يا وقال يا ومن يبو أن قد يجي ويا ملا لا دا فأنت تقول شي من يا وجيجو أغا يتلك شيخي واجبك كتير ce jumla da ce ga gan sanki hu ma ta mina ku minan nisa'i masna wasu la sauru ba sai jiyawo sai zagi ne ga gefiye na guba ko guta ko guni ce ce na latina ce ke ga da alkur'ano ga ya yi wa nabi ya wa nabi kulli azwajika gan yoji wani sai ka be kulli jika wa jika be gin ga yoji wani sai mu'minin wani ga gaje mu'mini shi bibni na da yin min jaladi dina lajil babaje. ce ce ke ga alqur'ani sai ya yi wa nabi ya wa nabi lima tuharrimu ma halallahu laka tabtaji mardata azwajika sai na ce ta la jalaliya wani kilo ta ngalajara ragu ya ta ce bo wai ga sa shi yin yoshi bo sai ce ce ga kan daraba Allah masala lil ladina kafaru mar'ata nuhin wa mar'ata lutin kana ta ne ne bidain min ibadina salihin fa kana ta huma daraba Allah masala sai ce la misali da sai ce la gabe ta ce ni annabi nuhin ne ni annabi luti na kana ta tahta bidain na asa da karkashin wuce guba min ya wuce jo min ibadina salihin na shiga gurnan fa kana ta ma ta ji kanin shi fet na ga ya adam yawa ni bi adam uskun anta wa zawjika aljanna ko be yin yoyi ke fi aljanna fi aljanna annabi ibrahim alayhi salam ke ji wa mura to qa'ima in ya annabi ibrahim ji baro fa zahika to ki mata tabashar na bi gulanin halimi ki bishara min bi igi bukacin haya ne ba ta lewa ne kuma laugan hannu ba sai ci shi biyu in shi ina amfani ya wajen al'ummu doku al'umma ya nabi sallallahu alaihi wasallam ta bana nabi ga tazawwajil wajuda li waluda fa inni mukasirun bikum al mai yawm al qiyamah ta jin da a wani jewa mai waya mai ke magina ya bane ku je da lujan fal fal kiyani mini shu ya wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama ta ibn adam sai daga jajalin ka ta amalu ila min sala ta tun ba ta ba sai yi ne ta tun ba ta ba sai wuta ba daga mini ya toci jo annabi sallallahu alaihi wasallam ga waladin salihu ya dole su je gugu na sai ba a yi ne mini ya amfani ji ne yawo yawo la eta kin biyaza ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا سوى شيء ميجي يا إذا تعتيه أبو وعن جعل جيمي وعن يدي مجنوة وجعل بينكم مودة ورحمة sai tabbo ya gani bai sai da ka ce bo inna fi zalika jinna fa la hatin kuma tafakkarul ayya zai ga bayanai ní amfani jẹ́ ìyàwó ngaga wadda wadda ya goma fi ba ko doyo gun ya ci da ko yana ce jara jara mu na ba kama da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mashara shabab ya yi barufu shi man yastata minkum alba'ata falyatazawwaj ana je ku mine ya bani dujiyawo fa inda ba gadda lil basar ta bane ya waje wai wai zadan wa asal lil farj ko kuma ke wa alfarj ya da a da ko ya waje sunna ya nabi sallallahu alaihi wasallam gama da nabi ga ni kawo sunnati ya waje sunna ya miro kamar razi da an sunnati fa laysa minni ban dole ne ga fake sunna ya nabi sallallahu alaihi wasallam lugwa na wuce da min yan ba min ya amfani ko ya waje wale ga family guba sai laje dan gelo shi ní àǹfààní níyàwó jọ ní láti jẹjẹ máa yádókù ní àǹfààní níyàwó jọ wọn lábàjá síríọ̀ daga su ba na harin fún wai fún luci ka amma ga wajen ani ga ga ne ke bana nabi ya Allah Allah wa albarka ladin aluman bo ya lokacin ya laji fun ya bayi ale ga ne ga ne kisan da wani wajen to mutu ne wajen wannan ga kare na waje na to buɗe ta can gaji jama'a ne shi ba ta wale ga ya waje ga la amfanin da biyu amma duk nan do ba rufu shi zamani ba in ne a da problem ki problem ne ba rufu ko ga problem ba rufu ko da wani 90% and above wo bi no yin yawo ya ta to ba ni ìdàdí ẹ̀yìn ọmọ ẹ̀sí ọmọ ẹ̀jí wá ń yí ọmọ ẹ̀sí wá ń yí ọmọ ẹ̀lẹ́yẹ ọmọ ẹ̀wọ́gàn alẹ́ dẹ̀gàn abọ́ lọ ṣáwá dédé dẹ̀nà kó mọ ẹ̀dí àti ìbìrì ṣáwá nàmọ kùránù gbajú kìíní wá bírèkìlì fẹ̀lẹ́kì bírèkì náàsì ojú kìíní wá àwọn sì bìlá ilé ìṣẹ̀tà nìrẹ̀ jíìmì ojú kìíní wá kẹ̀kẹ́ ọ̀gá ní tíṣú yau mala anibi ya ni na tuka ni tabatul ni kan tabatul ji ebe ji tabatul ma ajiyawa da ajiyawa inda musulunci ba ajiyawa sai roji gane ku kaga wa beje yi koyan na da fi azu fa alai bi sunni fa inna lahu wuja mine ko na wake ajin kawo mai sha'awa na daga shi da su keep yourself busy amini wala bizi da kuranu gbe amini wala bizi da azkaru jin amini wala bizi da hadisi gbe amini wala bizi da ilimi wẹ amini wala bizi da calculation yi amini wala bizi da physics da chemistry da biology pata odo jijo ono bizi ebe ni kakuna ga shi wacce na kanga tunani jigiji ya ase gado mini asana'atu ma ko tun da kige lo ta baki bo to lo bi zai bani ka kina ya sai kai mele ni uwe mi ci shi munde uwe mi ji wa ka da ga wa ga sabu problem wannan wa wa dibi ina ta jiga problem ya ba rufu shi amma wato daga ni na wace ba ne ci ni kirkire ni nan abin ali daga fasfar da za ki dini agwa sun zagi na ibi addini na tare ke da wallahi to ga zagi na ji dini na je kin wafa kaga yi zagi maji addini a maje tafiya kirkiya wallahi wala luza nini zai ba zakin zakin kirkiyo a tsarabuhu in tallaka kunna an yi bujila wa a zuwa jan khairan min kunna muslimatin muminatin hadda karshe wa muslima wa mumina wa ba sai ci wa ba tuchu wa labi to ebo ko wa sai ci azu illa wiyan ci ko mawi ba saura amma yana wa gane zo jiyan tugiya wa ibn ali ga Allah bikran to ba to lai buka ta kula jabir ibn abdullah ga ali ga wani yayi ya waje ya wannan mawjina wuri ba zaura ne ali ga waje jiyan tugiya wa ga to zo joyi mun zo ya ko to yi ko to ga yi kuka wa masali masalan gani ya waya wani wani da wani zabari na shiga ne daga ne yau dai ga na dai zagi na zagi wuce wuta majiya ma wuzuri dai wayan a nan wato gaji waye na gina eh, mai gina da zawa dilo da lolida ko sai ne mukasirin da kuma al'umman don mai tsayana sai dai zagi na shi eh, eh, yawa mai waye a mai magina yawo gaba ne kube na lujan sa da fayan alkiyami wasu ya ba ma aki ta ce obana wa yayin yi wayan yi tigi na liyu fiye sa'ati min sa'ati da na da dukiya da da dukiya na wani bayan yi cewa yi fun ga launar fiska ma ga yi mutunci ma na diga ke ba na tace ake yi na tace ba na an tafi mai za ta himta ga gaji wa yi wata sura ta saita da magafa masu gun wa fa wala ta dribul waja wa ma ya fiska ma wala ta la fil baiti mini ake yi na tace abubuwa na yi ilimi na mala aliman bukhari ga babu ga babu talimu babu jubu talimu rajul ala wa mutahu bi ne lawo ga wajibi ya zo lailimi ya zami shi gangari bi wujin ga ne wujin na wajibi bona min ake ni na tace ya ba wannan waji to sayu za waje ala bai bainakum mawaddatan wa rahma min ake ni na tace ya ba wannan wa da go sirri shaba da bana ne sa sallam ya tsaye a cikin lakanci ya fara kiyami nan a rajulu yufzi lamar ati wa tufzi ilayhi summa yashru sirraha sai da shi shi Allah ke ba da yali in so a ke ban gani ga da wani aka bukata wa zaina da kin da ko da ke wucin ga da ta ga ba gashi ba in ji da in ga ji yanda ci na goya ne kamar da madan guru na waje mutum ya fi kuma mu'minu mu'mina an kare amina kullu kan razi amina a in ga ji mu'minu ga na mu'mina ga ji goma ta bane bana ga le ga ga na tabiya ni noji jina bu tabiya dan guru da bana waje ma ji ta ta shi ne kilo ta ja da shayo na ji da mannasu sanana kaumin ala Allah ta jibi karabu ni takwa. mina ake yi mi, na ta ce ba wani in ga yi wula ke bukata ya shawo mana ne hakun mushtarak ake tsakanin ba da yi gangami na gan sai wa mala kirki bai doji wa shirin hunnan bil maru alaikar na bai ne da sai ji kuskure ga ji aji faruwa ko misunderstanding ko misucin ya ba tsakani ba ran da yi ne ji ga ya zane na ke da sai da ji ga yayi ya mafari da ji wazi kaga wazi ga gwa a jijira ne ga yali lebo kaga yi jira ga gwaga jizo ko fadri bugun nan yau dan ana amma ne daga darban ga rabu bariki sai na wa dan wa je da na gaji kino na zautana ni ni fil ga gaskiya wa jin kaga wacce bello ta ga jizo fa ba su haka man min ahli wa man min ahliya illa ga ya bonne illa ga ya amma ne daga ni ebo be daga a ni abi afi ke lawo zirbe sakani ba gani da ilin nan yau a tala shirajin alasuluwa ji takani ba da yanuwa ne ga halin nan ya zayen yawala hmm amma a layin dokunan yi yin da zanen ci eh, ya lami tu kayi da mai yawon jaji su kyau da alaƙi shari'a sai yayi ni amma yayi ni sai da wuta lokacin ya amma yayi ni da haila ba amma ce yayi ni da sai wuce wasu turu na wace ba duniya ne ba a ne ka'ida yi da suka tattara wanda shi daga in yi waje domin kacin wada ya ku ne su yace shi ya wanda mai yadda jiro ya zo try all is best to wa fa yi ne nan nufin jiza wala fa gaskiya ne nan nufin jiza wala amma za zamani bayan da sai cikin wani don saboda ya wala lashe ba wajen yakin mawa a first za a yawo da wazirin yin bawa nan

ba gino ti lo ta gin la gino ti yan wa la gino ti ma ni ti fu ya yin la gino ya ti ti fu ya yin la gino e yi wo ti ke fu idu ya ko tu o la ti o de bo ti la gino ti la ba won da ko ta ta la wa la e ke di kilo e ke mo e ga ne she mo ma na nga ya yin yi ti ji ke mo go ina ma e me ju pata mo wane ya zaji takatun tsanganin da lamarin na shi ya zamu a yawa. da kondoro na za a da ya zagu da na wani yanzu kuya ganin da ke gbogi da ya zaji da katon in na goya fekin bulufi mu ne in na goya fekin pornography ne in na goya ko in zaɓi sun kan jeri suna da rubu sun majeru ya baji in na goya in zaɓi fuji tabarojo zan gaji jilbabu ma in na goya ba ji wani nauki wanda wani dai zagi woyi don na goya na ne zai iya kuma dukula ne musayi jiya ga da kafin mini yin zagi shoma ko ba ba ji ba da ci ya fara ita alhamu wani ya je ne biga alhamu wa mutu ya je ban gonga ci shi ba ne ya je ba nga da ya ci da bai zagi na ga je ki a ji faruwa abu fita ku kai zagi na fita ku dole su su da bayani sosai bá mọ̀jẹ́ sọ̀tẹ́ẹ̀tì gẹ́gẹ́ ní wọ́n da relation ẹni ẹ̀bùrọ̀dá àwọn ga ẹni ya yàwó náà tó mọ̀jẹ́ ìdájí tuntun ẹni mà ní yàwó tó ìdájí tuntun ẹni mà ní ya wasu. bẹ́ẹ̀ alhamu alimọ́tò ẹ̀dùn ẹ̀wù dẹ́ntọ̀ bá yí ńlá yìí ńlá yìí gádẹ́ tùlárí àti yánu bá tẹ́ ẹ̀mẹ́jì ọ̀pọ̀ ìṣòro méjì dùgbàdà wọn wani wani wani. wọn ojú ọ̀dà àmì ìmọ̀lẹ́ gẹ̀gẹ́ bá ìgbà tí gbójú lè rí ìdájí kátà ma. To kátà to mọ́tò ko to fi so ta library ta library ta gobe na ne ganda ta cha wa ziyo wa shaitan sai shugaban ta ta gobe da ga ga wanda la no tike wanda la no tike ne wannan sai da jan ne ba ta ga gasmi da kutuwa ta shaitani jore sai mai bata ma gasmi ya kutuwa ta shaitani jore ani yi ta ku duniya su da yin sun su yi shi ta ku da ba da mai su da yi zagi shi sai na wala ne bani isra'il da wannan mafada ya ne bani isra'il ba da shi ne sai da ni ne zagi shi da bai wa wasi ne ba da suna ji kiyaye wa bai wa wasi wa wasi za ka yi na masadaka da ne fukara masaki da ko fal'amili na halayen ma'allafata kulubu zaka zajiwa laya ne fuka raro mataki nan zajiwa to lukunan zakanin wanda zai ji wajen ba da yi musulunci na wani beto zai yi wushi mutuwa dukiya nun gali na sami ni wunan hada karshe min ya kwana wa wafi na sadaka na biga aliyadu luliya kai min aliyadu sufla wa abdadi man tawud kai kwana da su cewa na wajen alkhairi kai kwana da kin bonan ga na mawa tabi yi zai ji zai ji da sun ji ta ce wa kwana bana sami ni wani min ya ya kwana wa wafi na ngayi ko jin bolo bolo lo ba ya dangi yawa shi annabi sallallahu alaihi wasallam ngai nama duniya li arba'ati nafa ijanna na wale da anana ya zai ni yo ni ne da gunyo bandolo ne da jona to ni to yi ide ga fo ni jonni ni ya da gunin na alaji ga zama fari rajulun atahu Allahu ilman wa malan da ne shi sai ta ilimi layu gangani ne sai waye na ilimi na sai ki layu na yakudi bi abdin nasi wani ba kudi da cin hanyar wallahu da hanyar shi amma dukiya na sai cike layu na ya filu biya rahimahu wa ya shau biya hasarahu wa ya ji amfani da wannan laguyi wa ya ji amfani da wannan latuwar ya zan yushi wa ya ji amfani da dukiya ne latuwar ya zai tabo na annabi ga ga annabi alal manazili annabi ga da filan lagun shabu ko rajulun wanda gaba kina lam yuti Allah آتاه الله علما تشهل بلايو ولم يعطيه مالا تشميوا mujahid da ya wace ki nau'an nau'an da limanin da wunga yi gagan wani da dukiye na aliltu misla mali fulan da ya tiri na da lobe wobe na ya tugu na zakazin lobe na da ya tiri shiga wuyalo a na diga kuma fil ajiri sawa ta zanna ta zama fa'anin lada irin a biyu ya zama wuyi a guba a na diga ta ci rajulun zabagina lam yuti Allah wa ilman wa atahu Allah malan sai ci yi ilimi a amma wuje ewo amma ya wani wuje da daga wuje ilimi a rawa alatu kirki gangani biyo ya la ya fili waya goyi gangani bai dukiya a na zane gano wa malan wuje ilimi ku jaji lawa na Allah ta ni malan da sai shiga ya mi waya na amirtu misla mali fulan da ya cin da na zaka zai lo na gabi a goma a ne daga umma til azr usul sawa ne shi ni ga zanne da hadisi abi tafshat al almari muratin wannan banin nan ba le da mini amfani ko ba na wa wofi ne ya dole amfani ya wo ba na wa go wofi na ko ya gicogi ko yuti mu na ta'ama ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira wa ya zangi cogi sane miskini na wanda ya ci mu ban ya gina je babana wa asira da zai da doro na mine ya waga wa wofina wa tu masallaci da bana ne ga man bana lillahi masjidan na tu masallaci ya sai cina ban Allah lahu bai ta fi jani sai ta ta miyo ta aljanna mine ya kwane wa wofina wa wotu makanta islamiyya je ko ya gajaja da ko ba ko ga ya gajaja ni wa je ci mo jiji ne gajaje urufa na yani be ne biyo ne ban ne ba ta da gusa da katun jariya sadaka ne jenan mine ya kwana ewa gan ẹdàgájẹ dúkìá ìwú fina ẹkọ ilimiyan lamala alebi gan man sadaka tariqan yaltamisu fi ilman sahala allahu lahu bihi tariqan ila aljanna mine ko ne waga waga je je dukiya ko fina wo mazawo amma ga lari ba ta kuma ya mai la agreement je kan la ali ko lu je bana ga gulu biya wana wulu biya we idza tadayantum bidainin faktubuhu ila ajalin musamma ne ko ne ke waga idza ga je dukiya wo fina ngayi wo laza za ka zama mawace ce waje basira ya ce mine ce wace nan wa madewa àmá mi jẹ́wọ́ ni mọ̀mọ́ wọ̀ kẹta ìgbé mi lé ewé ńlá ìyàwó lágbọ́sán àmá náà òfin òṣèwò wọ́gá jèèlè yìí láwọn igá kàzán wọ̀nyẹn ọ̀la kàzán mọ̀ ńlá kàzán nínú tó iṣẹ́ ní ìjìká ìdàkó ngai elelaji ya wa to ko ne za je wo wace laju be na ngai ga gaga waje wanda ni man je wanda iki lawi gungoji iki ce wo yan na jibe ne wanda mini ko ne je wa ga daga je dukiya wulu jina wa ma je ma seji wa mo fi wa mo fa wa mo fa wanja magaji israfu ma كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق نمفا نسيتي نسي نمفا غير بهذه يعني نسيتي لا يزعجي نزيل جرام يا zama la alili ga inna Allah kika sai ki yusibu an ya rasara ne mace alabudi sai cewa na wali alama ya ni mu ya gangan ya wuce wani sai ci ayawo faka wangi sai ci ayawo da mota wangi sai ci ayawo tumashin wangi sai ci ayawo da da wangi amma wajen ajin siraf ma magi ya katuma kuma da hannun inna Allah jamilun yuhibbul jamal sai ci samu mai na sanin eh wa ga yazo shi za ba kayan eh, wa ga yazo shi za fufuya wale ko wa ma ke je dukiya dai e jiwo shi ne goya gaba kwamin waje dukiya in yi waje yagwa ya gaba gwamin annabi sallallahu alaihi wasallam na na aisha ga kan ta ya ji ta kuma guta ne annabi sallallahu alaihi wasallam a ya guna a ga ke jin ga alasu wa dani a tamu wani ma don bina bino amma ka kula dukiya ke da ga zugu no mai jan ta lokaci da bulani dan ji kina je ya annabi ya ni bino na annabi shiri ya ya duji ka kula ku kai kai khaibar zana a shawa ne ga lamarin ya bashi ga dan bote ci foyawe kakuna waje da lugwa dogoji kakuna waje a nan lugwa dogo la su fada bakanga amma to kakuna waje nan to kakuna waje a nan wai tambo doro ne ga ta ga shi leshi to bala ne ka fa bil mari isman wa ku leshi to ya ga an yi da yi amma ya ul na da shi wajibi yo wa ba wa ya yi wa ya fi wa lugwa da kwaci hankali na wa ta ga wa sai za ba sai wala ne wa da kwalle jin wa wo ne nan na da wani ya da sunna je ne je jina da nore ga wofi ga shono ga wofi ga shono ga wofi ke wuce to dibama ga wofi israfo ma a ne ga yadda ga wofi ya ci damu ga wofi wuci jomu ba ta yin da shi gugwaya sai ci mai wa ga wofi jomu e jomu na shi inna lillahi wa inna ilaihi rajiwa ahli sunna jimini ne jimbe na asa'i fil khairati eh, sai ji banbanyi salatu alkhairi sai sai ji ga sabi ku wa sari ila mafsirati min rabbikum wa jannatin arda hadi samawati al ard sai eh, ji banbanyi no bai to gafara da ba to ce bai mai ji banbanyi tun ko ya ji banbanyi da wa janna ne to wa janna wuce ko ga yasa magangani bai nuna ga ne da tun gudun da bata suka birrul walidaini wajen bulbulolo bayan manci shi ko so lo fisko ya ga an ji je wala ringa wata basu muka shi wajen ake ka sadaka fiska na wayo ya zangi na sadaka yo wato su da yace ki kuma ya taki Allah na nas da ya yace na yaji Allah makhraja ta ci yawan zulayu wato dakiya wala tamshi fil ardi marha wa ta li ma man innaka lan takhluqa al arda wani lan tabluga al jibala tula وتوجع الخيل ولو بعيد عنه وشبه الكلك ولو فتح وقولوا للناس حسنا تجري وانجي لو بعيد أليتاجي بس اللي تقول ما تلك دار الآخرة نجعلها للذين لا للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا فما لك يا نوتي فما الجنة نوتي يقول لا يا زيجي إيه لتاي تاكي سمبوا أما يجب أن نتاكي سمبوا كده وايلي ولا هل الذين يعلمون والذين لا يعلمون ما زي شدي من زي من يعني لمن أكاجي من قال يا بني فاتا هذا الرجوع من هنا كيف هذا الرجوع بين وجه فلما تقول كوكو وين تندي فورجي بتقولي ne kwa kaya tun da dai ne fa goyin ga sabon na fit na ga kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf وتنهون عن المنكر كنتم خير أمة يا شعب الأمة لقد على خير زونا نونا فبجيبوا تأمرون بالمعروف يدي فرولة تنقلي وتنهون عن المنكر وما كان غاية تكيدي jama'a shiga da shi a ce kan gwaye tun da ya ce shiga ajin azaba magajin halaka da yanar nabi na kafa rumin bane isra'ila zalika ma so wa kanu ya tadun sabon limban shi na na kyadi a katuna kanu la ta nawo na mun karin falu eh kawai shi ne tun da na ga luna sha ne ga na gwaya sai ji na siya wa ana lakum nasihun amin mai je siya jin mai zalai aminu ya za mana ne annabi ga man ra'a minkum munkaran na le ne da mini e bana fali ga yuru biye da ba ngani biye ku fa mallan sai le me saddi ka gun da yi kwazu ku fa bi lisani la waje ngani me jin tarihi ka gun ma da yi kwa ma fa bi qalbi la waje ngani bi yan mu a shawa ne ga al'amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar da martaba kuta zan ta ji waje ku zan da ci wasu ku da mi sai zan da ci wasu ku da kiyan sai mai zan da ci ga ga a gare gwa wuce yan ya ci da gwamnati ya mi su ya manji ya ga gaji zuci ya general ga jikina ya ganna uji musalla masu wani ya tafisa ba ba da dambo na ngule juji ya ce dede ngule ba wabe kwe kaji yaya na dambo nga ke sai mi ya gwazu mu ne ke e ne wani wale gwazu mu ji eh je dede bai nuji bai juji kuka wabe gwaya kuka wamana ko wani misali banin nan ya ga yi heji ya makanta ko heji ya department ya bere jure yanda ci zai ji kanu ci wani gwe na ya ji anabi zuwa ta ba sai musu ya ga wale ga mishi bere daga mitu amma za a ce ji gulu da je da ji na shiga yandoro ga ga kanwa ga wani ya gwe ne na halu a munkari lai ga kai mu gode martaba wucin nini waga yadda da laki abu yadda da na mace gonu luri plesu ashe ne ya ci wa yadda da laki abu e yadda da doshi ube wanke luri plesu ne ya ci wa yadda e da laki abu yadda da na kun da na laki abu na hannu ci luri plesu a fi mushe daga dauna na ne ni ci wa yadda da laki abu alkhairi ci luri plesu da wuce da guni wale ga ga ga wajen annabi ya ne munkari wa ga wasu marati bu guni ne daga zan doro ga sai ne daga mamu wale ku ma fari musulunci wawa ku bayan su gonda ga musulunci wawa ne jira ne mu wani aji annabi ya ne munkari ga al'amur bil ma'rufi na waje ilimi adu ila Allah mai da ile ko ce ci ala basiratin ta ce basira ana mi wa man taba hal ganda zai ala mutumi ne fa ma ana min al mushrikin amma fa da min ya mushriki ba dai dinu da yabo da sun ga mana ta so ci ma wala ta kulli biya sunna tukmul kadhiba hadha halalun wa hadha haram yataftaru ala allah al kadhiba inna alladhina yaftaruna ala allah al kadhiba la yuflihun e ga dai ga da mi sai ga ne ya lalli ne ya raba dai da zuga mana ta so ci ma ne zuga mana ta so ci na a gawa wai limin bai ka kami wajen dawa nan ebe wa da gibo ka so ya cofa da kiyanu ga giyo gama wai limi bai ka kami ya fatawa nan kami ga gama da ajini wani wa an ta kulu ala layi ma la talamun wai limi bai ya ebe wa da gibo so ya cofa ya wani kaza lajin halalli mu lajin haramu wani kaza lajin haramu mu lajin halalli za ka zan wu lajin halalli ya za ka zan halalli mai ne ka zan wu halalli ya za kaza. dukiya kaza wuga ya guka za a gwai ne za ka za a ji guna ba ta yan naji wa duk ya je ciwo ce ba sai ciwo da ya buga su wai limi da ka yi jihar al'amuru bil marufi wannan ya yi munkari nan ya yi baki wani ya ji al'amuru bil marufi wannan ya yi munkari nan lotun gangani da ilimi na sai shiga ya wani lotun da ilimi na sai ci kun ga ya wani أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تأكلون أتأمرون الناس ما يجب أن يفروا بالبر وأنتم تتلون الكتاب يما يبالي تاتكو وتنسون أنفسكم يما يلامين يباتن وأنتم تتلون الكتاب يما يبالي تاتي أفلا تأكلون لكي بأنك كليانا ما بابو ويجو ما نجيبو yau da makanta ga wadda ne ga kan kawo gijon kujide jani wasu gun koloma homoloina homoloina to kila da ka kuna zane na kina yadda ba ta wannan ya ci ba ne wale ga wa lokacin gani da ilimi na sai ci yin gaya wani ka gaje kama sani himari ya hamilu asfaran ma bai sasa da kawai na dina an da karshe a ga latana an kulukin fatati a mislahu arun alaika idza fa'alta za daga ganyen nagya wasu mai jimin gaya buyo ga gaji hanci shiga ganin ga na ji dawa na wa ibe kime udu ila sadili rabbika بالهجمة والموجزة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن udu yi zaki ila sabili rabbika da ya kwai sai ciye wai bil hikimati da hikime wal mu'izat la tanan me wazi wangi ke hikima hikima sunna wale ko na hikima make yi sunna na ke mina ni sa sanan gaji dawa na gawa practice su da na ji dawa na min da yanu gwayin wace yin bene wade a lipsku wade a linu wade tosayi wade ke wucin yin mataki wade ya goya za an giji laukun tafazzan galizan kalbi wa ga ga yin wacce wace ga zafi je lan faddu min haulika a ga ɗaya gangare biyoyi sai ta ga nabi musa gan wa kula bi alibi haruna fakula da fakula lau kaulan ko kula da kaunan da yinan la'allahu ya tazakaru au ya sha e gagayu wani da sauki e gagayu da tosayi e gagayu da gare ne dace ne to ji wa da ji kiyo sun ga fa umma gago masu ne to ci wana ji dawa ne wa sai yi ga an ji shi shiga biya gwadi ne to ci wa nyanya ya wani ajin dawa ya yi zaje shi na zani ya ɗeri wali Alabiya hassan logan wa ga labdon dina sadaka gina ne daga bakin bakin ala ta'alam anna la na kudu sadaka alugu da daga yayi sadaka ya ya juyo Muwazu in ga sallah gidi annabi sallallahu alaihi wasallam muazu radiyallahu anhu wajibu dafuwa. ce ke da jihar sallah wuga jihar sallah wai lasura ne lupa da latabo banda ci biya ga wani jiha a ce waje kuda ba a anabi ce hafa talun an ta ya muhazu yawon muhazu da ke za ki tina wayo na sabu na anabi ga muhazu ji katun na ta ba mu da yi musu abin ciko mu balla anabi ba zuma in ba anabi da bori ji masallacin a ga ayu kashi anabi yayu yayu ayu na anabi bori anabi anuwa jebe bori na anabi ce ga masallacho kuranu ebo salla ejo azkaru ejo kaza ejo eji bori jiwa zane ga soyaci anabi bi muhammadu da jajen ma mala zandoro lo gangani da yi mu anabi sa sallam ke bai da masallacin lokacin doci ko annabi zai ja sallah eh da Allah ki dai kici da da zai diga yarhamakallah eh da ce je fi un ga kile ce je fi mi mi je ne fi ni a dai dai sallah zo annabi ga diga ga sallah bo ga mu yo kiwa ga mu ga kaza annabi ga eh je ne sallah ba ani ne je ani ne je annabi lahuwa a sha ne ga sahabin da ba ni eh, ne je ilimi ne nan wuli kiyo wulu tun biyo na ili ilimin wala jewa nan wa ayyuwa ibu kanga zanda ci basu mabu don inda ilimi a inda ilimi ne zanda ci waje yi kwati waje yi ko ya ji wa yiwu zanda ci waje yi kwati ba zanda ci mace ilimi zane ci makiya wa ne ga wagai zane dayi nan da ta ji al'amuru bil marufi yi anil munkar nan waga ga matsayi zan doro ladi kiyo ayu ga mala a riga ga mawazu yawa mawazu ta fi kauman min alil kitabi wa abilu ba jama'an da tunashi alil kitabi nan a shawa ne ga wadda mini yana dayin goyi wa ɗiye nan ko ga zai kici wasu wani ga gaya su mini yana goyi dayi wa jinan wa fejiri ayan masalu da mafasiri miga jinna masu a ki biyo mi ma jinna masra ki biyo ga malaka ka'ida usulu a ga addinu mabniyun alal masalihi fi ha wa dar'i lil qaba'ihi addini a tututa ci a ji amfani aje amma la shirya na ta shi la misali da ci ko ciwo da wani kayan darasa yin yi yiyo ga sai za ga hanabi daga yi a muhammad sai na kalamta adil hanabi jan adalci ya bani mile ga wajen adalci ta hanabi ga sai na murugan ga hanabi ga sai na murugan ga sabin nan muna munafiki ko rubaci hanabi ga dawo ya umar kuluwa wa sai na umar Allah ya kula na nasu inna muhammadan tuntula sabu bai da jibe ga hanabi muhammad ya wu sahabi yi mun wole aguwa ne biyo ga munafiki yawo sai na mara zuwa biyo ga munafiki wa maki interpretation mafi zanen zai yaji na yau idan yau yau dole mafsada na da dai zanen ci alu musulunci a cikin zotar biyu sunan ulo gan ina can a ci gani misali na kai wani gatu hali wato to buwa a je gulake abuwa wa ma a amfani jibiya ga lugwa na ka da nan da wala ji ganewa eh da ga ne anabi ne su a ce bi anabi ce bi ko la hati mo anabi ta le ka bi bi ko ga da anabi man wuka min ziya bi ce gwa anabi le ga wato su za bo to gwambo ga la hati ji man bi ce shi anabi ga ga lo kun kirkiyan àjọ àdìkọ́ọ̀lì àlò mùsùlùmí máa jí máa nìbí ọ̀yàn àmà àgùwà máa fàmbá aguwa àgùn wọn náà alẹ́bì tí ó yá ní rakin annale ba ni da annalo amma san extent ya kuwa da to musulunci gwata ga ba na na sun mari na ta sun bulle min dunin layi ko ce mushrike ga da gyara to kuma sai su bula adwa bi ilimi e ba da ki sai to ko mai da ilimi ya e ba kibo wuji e ba da ki kuta to ko kuta kuti amma wai le ba buji to ko ba ni wa kada na amma nan ga da ga jira na ko ne mine la ya muhimmanci na tawidi wace da yi farko wala kad uhiya ilayka wa ila allazina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al khasirin wa laqad uhiya ilayka ajwa iyawe wa ila allazina min qablika min zajiga kami wani la in ashrakta wa ga la fata jibati la yahbatanna amaluka ya to ga biya wa la takunanna min al khasirina kuma ga ta min zajaji asara no law ashraku ala la fata jibati la bi ta Allah za ji buta ya ce ci wa ta ne bu tagut amma lafiya gangari be taguti ko ga man ka na halifan da na ji shi kuti na fali halif billahi mu ji kuti ba tsoci auli yasmut ko man hususu annabi za a sallam ga la talifu bi ya ji kuti da ni ma wala bi abaiku ya ji kuti ban da shi ma ko man ka na halifan fali halif billahi auli yasmut ila daga ga ta halin sagi sagi muhammad za a sallam ya e ji da di di wa wanzu bi annabi annabi ga la yutta ga su bi eh wa wanzu da miya sai daga ma Allah wa shita in ga ba sai cuta ba wa a nabi ga kul ma sha Allah wa daga ma Allah kawai yi nabi sallallahu alaihi wasallam ga sai ya sa ni ibadi mu'minin bi wa kafir ya zashi zan da ci ya ci mai nan namini ya wuji jo zan da ci mumini zan da ci ma ci maka gari fa amma man kala sana ga gan mutum na bi fadin lai wa rahmati ablabi ai ba fallan so ci da ramuina fa zalika mu'minun bi kafirun bil kawakibi zan na ma ji da yi ma ji kafirci gan ba san yi wa amma man kala amma ga ga gan mutum na bi nau'i kaza wa kaza ablabi ai e ko kaza ga kaza na fa zalika kafirun bi mu'minun bil kawakibi zan na ji kafirci da yi ma ji gangani da san 一。 annabi sallallahu alaihi wasallam ga lati sallu ila al-kuburi ya ga sallah ya jawo kabari ma wa lati sallu ala al-kuburi ya ma ni sallah ta tiya kabari ma an Allah al-yahud wa an-nasara yatakazu kubur anbiya'i masajida la da yace ci ruwi tabati ya yahudi an da nasara ji a kabari ya na annabawa jila masallaci inna man kana qablaku najwa kamiyana kanu yatakazuna kubur anbiya'i masajidi masajida a kabari annabi ajila ga zagura ji masallaci fa inni ana kuma an zalika to ne kai ne ya ja ci ga ganin anabi ga latu shaddu rihal illa ila salatu masajid eh zuzalo ba e bo ibada ji ba sai masallaci kuto masjid larami na ci maka wannan masjid nabawi masallaci anabi sallallahu alaihi wasallam na ci madina wannan masjid laqsa masallaci baitul maqdis na ci baitul maqdis wannan eh zai ya ka tuta tin halita ne ci gwa la ta gulu fi ku. ya biya ka da ni ne adini ya boma. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا تجد بعضنا بعضا أربابا من دون الله حتى كرشي فاتا دي وجاء توحيد يا مهم من تبيزو وجهي تمبوا ezu shishi weyiya umede ezeyiya wedeci umewede ogaga wa ku acha gangen be shirka ne weji ne acha ga kiyo shirka na waje ne ya bane wunga ya bai shirka ba ni no alai insha Allah ne fata bi izi waga ya jin dawa idan adalci sai jin adalci la yajil mannakum shan'anu qaumin ala an la tadilu yijilu la qabl ko wa qabl taqwa sai jin adalci ya bane ne ga tsaba da sai ya ci go sai jin adalci lokacin da za ku ba kawai zai tsaba wani bugawa ne ga zaleji alis zalejin dawa nan waye na bai ne mini ne ke jin dawa nan waye bai nan waye bai ne ga alwasatiya ne ta ta ci bu wa diya katwa wa ma ce ga tijan na magaya ko musulunci wasu generali kana musulunci na tu musulunci kana ga ka alwasatiya na ku mata wasatan shi shuhada an na fiye yakunu wasu alaikun shahida yani addini ya yahudi a a sifa aibi jiya da ba sai ci a ga yadda Allah maglula da gwaye sai ci da sabo a ga talaka a ga da dukiyo a ke gaga sai ci ji sama da kinina wa abuwa sai ci ba ma masa namin lugu ba ne sun fahimu bu shiga da je ba sai ce mana sun yi al-makhluka tu shi shiga da je ba al nasara ji wanda wada hani a sun yi al-khaliku gwada ya makhluku a fiye annabi sau so rai sai ce musulmi gaji zugu musulunci ji da tatacin sai ce bi halitta wuja halitta da wasu ba bai sai ta ina ta لا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير gaskiya annabawa jo ya annabi isa nan yahudi shiga annabi isa wal iyazu billah ga ge curo mishan shi ma a ga wani sai ci ko yi sai ci la kadi kafara allazina qalu inna allaha salisu salasa sajja muslimi ji wuba a ga yi anabi isa wuti jitoecha umajitoecha mutu mtu jitoechi yo umaila guru ذلك عيسى ابن مريم قول الحج الذي فيه يمترون ما كان الله يتكلم عنه ولد سبحانه لا قد عملنا ما كنا وكن فيكون علينا مسلم تا تا شات لا غبو دو يهودي جي aga sai ci wani na koyi shari'a wa aga sai aga arabu ne a ta shari'a ne. yahudi ga kan ma wallahu sai ya kunu sufa wa minan nasi ma wallahu ma kiblati mu da tsakanu alaiha ba ne ga babun nan a kila ta ce a jange daga shi daga alkibla wanci goyi gogo kila su kuta a jancin rungu na su kuwa jancin na yau nasara ji wanda wadda an a ga a ga ka da tsoci burgi na su shari'a na kaman ya jo wa wawo dole ya ce ajiye ba ko am lau shuraka wa shara wani amina jini malam ya bi Allah nan da ba na sai lati ne gaga ita ka zuwa habarau wa rubanan arbaban min la ita ka zuwa habarau amma ya jila wa rubanan da zai jibo ta bi ta sha bane arbaban ala sai min dunillah ban bi allawi ba ne zane ja ga lwani zane ma ga jani ni musulmi ci bi ta ta ce sai ci shari'a yo in hukumu illa lillahi man yi ma a dai matsayi a madan mutunci yi mai waci yi ma agwaga amma bai ce da ce ga da yanzu ki ba ma ale ga ya kuma mabu ya ku ta ta cin a ce a kago ne manaji daga musulunci da ga biyo ka a ki da ya sun da jogaji mazugu manaji iri ne ta ta cin ya bo wai don ale ga rashi da shi ayyana fadi a ne bisa a wasallam ne na wasu bishi a yana zaji a nabi ba a ci gaya wasu abi shi ahli sunna shi a gaya wasu abi a nabi sa sallam ya mai cewa zani a nabi a sallam shi faka annan ma ahli nabi ya sabu rubu ya zo jami'a jasa da wani ta tashi hadana kadari yayi a yi tiyo ya ci siya na sai ci ko ya ji kaddara wa yana mariya jabriya shi ma a ya iko ya wuji siya na sai ci ga ya fosu jiyan dondo ahli ne ci da tatacin sai ci to da ilimi yan don da to da mashi'a in ka ba lawul mafuzo ko sun ga majali sai na jiya don amma yi sai da cewa biyan wuji da ngaji na alai ga da tatacin masala ya imano ya daga tuka iri lo mota bilashi mai khawariji ga zaun ciyata na ta shafa ya nan mu murfiya kawariji gai je waje kafiri mutazza ma gungu ta ta to manzila tun bai da manzila tai ne murjiya ngo le zanne idan wala jinni murjiya shi gai ji mazugu a gai yi zanno sun ga imani da imani malaika jibrilu yi ni uyo alusuna shi gai yi da daga suka bayari lo na ji wani ga lalle a nan wale fi de mai da imaniwi amma imaniwa ji mai mumini da imaniwi mai fasiki da yake fasikanci ya ka bayi da nan wulo ne wa ba sai ci fa bi wa ba sai ci wa fa wa ani muhammadu mata guwa da guri mata guwa ko ma ga da nan ma wa biya su da ga cin da najili ta ta ci ba su da kan an yi ga to manyan sunna jeyo manyan sunna jeyo jin gudu irin na gudu irin na ke kawai jira jina a mace ji jafa wuri na murjiya da zan ci a da jina kan dondo a ga jiye jihunan mare ta ta dole ko yana ma lata wannan uwa wangi nan za su musa ke mana nan ga kira ilimin ga mu laban doro ga ilimin su ne yana la muhimmanci ya katuji katuji katuji katuji katuji katuji da ga ga ji hamasa da ga ga wata ya gwanin gabo ko haram ya sami cin ba wani wani ma na bi bai ko sami da zando da sai gari dan ashi ya ta eh ndo ya jina ba ndo sai gari sun dan dan sai ga yana yi nan ba le ga su tina ga sami a je na ji gore ga sami ni ni ashi o so bi zo ashi da kuma ni ne wa ke ji hali wuce bi na. da ya tashi maka na rifku fi shay'in illa zana to sayi da ya tashi ga da lamarin gage wa manu da ajin shay'in illa zana amma ga to sai ne da ya tashi wa lamarin lamarin da ajin lamarin da jamu jamu gani hali wuce hali na fitina ga da gina ga da wa manji manji Allah su kuna filili ne jinan a jin da yana yawai za mu laka kuma fitina kadariya fitina kadariya tsamina kya ga azan la da harbe madina ali muhammadu kwa azan la harbe ba fa da ali kwa da kuma zanu ci ni sa da kuma ibn umar lokacin fitina ga gidan ayi so jike ayi so wa la malaka ne ne tsaka ta ne da bai cin da daga wai za ka mita bi fitnatin aw zallatin talib bi dinika asir al buldan ko fagale fitinan da ce biya san ko balan da ci ne wai bai da kai ya dini ga zan na bi ce da sai shin da ci har da balon sai da laga da wanci zai zai gato mutum ya da san da iyaka fagaji wajin tarawa wa tawaqqa kullu munafiqin fatani amma bi kiyaf da munafiqin dole da zafi kinan dole na ku gari a wani dole ko fitina gake ya sami sai ya jin hirsu sai ke je mu kalimatu musulmi ya ku koyi kayan kalima ya musulmi je ma na ki alagwa sun gaskiyo ba dole ko a tasu bi abdullahi jami'an wala tafarraq ne ga dabobu ga zamanin da fitinar dabbana bala idan wa majama'a ke ga ana wani ga cikin ya dole ku wale ne a da abu ne bata goji kiyo ba goji mura a tudezu ya jiye mu ya jiki mu ya jiye mu ta ne bata inda mina yana shi ahli sunna da tuye gangani duniya sai da mu ji da lokacin alkhairi bai ne ko mu iya gangani da ke wucin sai ke zaba didi yau kudari a mai ji wasu ya ci mai gaskiya a mai ji wasu ya ci gangani bai akuri da bin da ce na tuna ga wala an suli innal insana da fi kusurin illan lazi na amanu wa amilu salihati wata wasu bil haƙi wata wasu bil sabur sai ci jikutun gani ne lokaci ne ne zai ba ta ajiyar asara sai zai jayi manajin a shi na gudu a shi yiwu sai cikin gani ne kina da tuwangi na gobe gaskiya na a cikin yiwu sai cikin gani ne hakuri na a saburu ci agan wuta ade a sabra ala ta ajilla a kuri jiwa lami wata ce ci a sabra anil masu yaki a kuri jiwa la ya luwa a sabra ala ka dalila da zamula a kuri jiwa ya kadara yin ceco a lagos zai da kuri alaɗe za a sabo ta musulmatun kalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun sai shi magatu ce ga yi tsoro sai shi magatu tsoro ya a kuri ji wa sabiru rabitu wa takwallah annabi sallallahu alaihi wasallam kada kadi uziya musa sallallahu min hadha ai ba banin musa gani fa sabara wa jama'a kulji annabi ga ajaban li amri almu'min yayi mamaki da ne alamar ya mu'mini ya samatu khairun shakar فكان خيرا له الخير قاعد واجو جي بوتيشي وتلاشى الخير شل ما قاعد يقعد a ولا كل جي فكان خيرا له تلاشى على خير يوم بقوا عليه قال النبي قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذام خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذام ذيك من من النوري وكل هو تبع ايه ليه صوتي مشهور في هذا اليوم ايه يا مني قاعد صورة بابو يكون eh alkhairi gaje mumini wai je ya sai shigo talata alkhairi yu shirin magaji wala akuri ju talata alkhairi yu na ta hadisi wani ba su mun shigo ni hadisi na ne daga alimin zai khalisu na samu min ne shi ke ba gani bai zangi shi na wa yasbiru ala azarum mutum la akuri je jina khairun wani alkhairi ga min da zai la khalisu na yasbiru ala zamu wani alkhairi ga min ne shi ke ba zan zangi an ce ja ko ne ne ya gwaya nan amma shi ke ba rikicin kashi wani yawan shi ke babu yayo sallah masallacin jumabu idiyo yawajo ziyaro majalisar ilimin amma bani wanda shi ke babu yayin galiyo da kwakiyo tashi ba biyan naji na wale ga naji bayanin sai da zuwa ji zalo ramala alhumaiji mai ji makanta abu muhammad ibn azmi alfashi muna wani gangade ka'un nasu lai tarfi bi shay'an siwal isaru min qailin wa qalin وأقليل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي لقاء الناس يجب بغن بغن عندي فوق دوكم بذاجي ليس يفيد شعري فاندور نوع لدينا سوى الإكثار من قيلين وقال ولا أتيكو أغا أغا أغا أغا أغا أغا أغا أغا أغا فأقليل من لقاء الناس جنجد بقول عفيد أقوم بذاجي لو كوكي كوكي illa li ahli ilmi inda go ga da mi washi au israi haliku da ji jara yan barin na ciya bago da su yi a kullun na madamin sifa yadda ayo wasbira lama wasbira lama sabaka inda zalika min azmi al umur a kurje ne ga je wannan to ani dani أن ani أن dani الدنيا zahidan فزول عند أولي النهى زهدان زهد عن الدنيا وزهد في السنة توبى لمن أنفاله زهدان لا أريد عن الدنيا أيجل وات ياتي عن الدنيا دني يتي أيجل ني أيجل ني جنة جناج ولا كتنو ياتي زايد وزهد جو فزول عند أولي النهى زهدان زهد يبقى يزيكي جيدان كلين أجا zudun ane duniya a zudu ya je wa zudun fi sana gani ba zudu ya duje galukwai da fiye domin galukwai da fiye joye ba wa man to ba ni man amsa lawo zurani yan ba fawa dana gidana ya yi ga zudu guba ba ne ya luwa fiye domin alugwa sai johelin mu na guluwo na ga jihar ta da je kirki biya yi ka tura wai ja ce Kawai za ka da ilimi a ce ga wuce shi wace fararo sa kai ka za shi mai da ilimi ne shi daga wajen yawa an don Allah ne ji makanta kirki yi za ne ji ka yi za ne ji ka ka wasu ne no wa ce za ji ka to shi da yin nan ne ka tun ya kwani ne a ji da wa za ne fona shi ga jahili kun ji فصل يبرو المحبة في الدين والبغض فيه بين وعديا زي بين الدين وين بتون بين وعديا جبوا بني قال المؤلف رحمه الله ويتهابون في الدين ويتباغضون فيه ويتقون الجدال في الله والخصومات فيه ويتجانبون على البدع والضلالات ويؤادون أصحاب الأهواء والجهالات ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الذين هم كالنجوم بأيهم اقتدوا اهتدوا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول فيهم ويقتدون بالسلف الصالح من أئمة الدين وعلماء المسلمين ويتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين المتين والحق المبين من يتعبون في الدين قال سيدنا شو هذا شيء بين الدين ويتباغضون فيه أما كان إذا بين الدين ويتكون الجدال في الدين أما كي أبي ويتكون الجدال في الله أما كي أبي matacce sai ce ma'ana eh, eh, ya yi gomi gangan ga lafaci lamar ya ci ba farko su ma ti fi a ya ji su mai ci ba su ya ta ja na buna alil awai wadda lalati a mai lafiya ran mai zai lafi tutu yin ma ran mai zai ja ne wai aduna sabal ahawai wal jahalati a mai jin adawa gangani da zai shi bi zai shi lotu yin ma wanda ja jahili shi nan wai ta duna bi nabi sallallahu alaihi wasallam annabi mai sayana waya nabi sallallahu alaihi wasallam da biya sahabi ya sa'adu shi allazina kana shi hum kanu jini ya ce jina yana bi ita dau ihtadaw fan dole ba da sayana a gade kama ka da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kudu fi kuma na nabi sallallahu alaihi wasallam sai ga kya bana wa yaqtaduna li salafi salihin amma da sai su a salafu sai da eh da ibroji ne ji da guruji ne mina yi maki dini min ne da shi a dini jo wa ulama al muslimin da mai muslimi ji wa yatamassaku bi ma kanu bi mutamassikin amma la wala sai ne zawunci ji Allah wa sunan min ad dini min ya dini al makin da bukana wal hakil mubin wani bi al haqq gaskiya almubin da cifoyi nan musulmi je wata ba aji ya ba ya ce bai addinin nan innamal mu'minuna yakwatu mu'mini je gido shayo wal na wal mu'minatu ba'dhum awliya wa ba'd mu'mini ba ba mu'mina yi waliye da jati ya gayo alabi ya al mu'minu lil mu'mini kal bunyan mu'mini ba mu'mini ke yana tunu yo ko ya shudu ba zo ba ga ya goshi ka ale ga al muslimu aqul muslimi muslimi musulmi muslimi ro la yaslimu wa yaju zalunta wa la yaslimu wa la yaslimu ko eh wa la kuma wa bawya kuma ke ya makiriya kuma yaju zalunta kuma muslimi mai waye muslimi ke hadaki wa take da waye ne ta tiyan wa yanzu an ci ba muslimi ke shiyan wa take da shiyan ta tiyan eh shiyan da an ci mai ne ba ta ake musulmi. hari ga akul musulmi alal musulmi hakiyar musulmi ta ce musulmai rusuwan rajiyo sallan bai yashi ko ma wa shawara biyoyin yau jiyo foro bai tukuru kan makon gwayan ya tun ka guwa ma da jun jana'iza kaguwa ma da sauni ko magaja da lizugu wani tun jana'izu magaci ci da alhamdulillah gaji ga yara maka Allah akiye ko yi ko ci a rufi diga ya ko jiru sa da kati ne je gangbe ga da fi je ko jomu a ga anabi ni da ban ya sai da shunga ne ko a rufi ya za a bai tun ila tariq kaga da ban dora sai ko ba su tare ka haka gaji yi ko layi ga anabi ki yi ko anabi ga raddu salam an sai sallama ka gabin basar ne da layi mun dai kai ma zaki tori ke zo lai da julu cibiya daga ko wai da su zale daga jika ko dike ko ba alfelo ba ta ale ga kin ko jira inno ne so di ne so di la sari ji ari la magriba nan ji ko ta ko ka fo nan ne bi zo to bezo fi sai bi la kan waya to du fe ko to a ga yan duro to da babba ne zali lokacin ga ji nan na ugo zo to bi ga ganin ba ne ji haka je ko ka fo sai ce wata tán lọ sí kẹrìtà tán lọ sí to bo sai wadda ya zaji lokacin ga ajiyar na benin ba nan sai ma da gigo da sai tono sai ta tajo ga shi ba di fi ma funawo lokaci ba rufu ko yake ba rufu gwaji nan ko kuran da nawa ku fitina ga ajin da nawa ku fitina ilimi ajin da nawa wani suna kirki da nawa ajin ba wa lokacin ga waye su da shi ya ce wannan ka tafi ko fagun da kirki wani wale da bayanin nugon musulmi je wago shi musulmi shi ya ji kabilanta ahlu sunna je ji kabilanta annabi ga la ta fili islam asabiyanci wanda musulunci ba to kaga waje sai wasa ya boyan sai ciwo ma ba ni wa ne duk mun yi yi wasa wai boye jo kabila yuro mutunci yuro ko ko sun yi bai dan tafi ibu dan ɗami ibu dan profession ya yi ga wani jin gala ne ke wawo gala wale yana yi bata bari fara ta mutu ma ka tuna ta lamun mu mun duniya an yi yawa shi wani ne ci lambar ya yi shi shi ne magwana amma da zafi yabo ya dini na kari kare tilak musuwatu na sanatun su ibrahim wanda zina ma'u iz qalu li qawmihim inna bura'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi ya sawan ya da ya ni ibrahim ya kafin ga jama'a shi nan ga da gwanwa ya hawa da yayin da ba ga imajin gani bai ce ciya ma zai sama su da kyantun la haji fun ke kutina na shi shi ta bace ta nan kalu inna na ba na la hadidin a ga wannan da kun da kwaje ji juna kalan ga aliyas na wani ku kuma ya wagaye aliyas na wani ku yustadun kuma ya wagaye kafu ne ga yalan abu yan fa wani kuma ya duru Kwa alamfani amfani da ya kwa la kuma a ga muka sai nan aduwun ni illa rabbal alamin kuke ne fata maki da yayin da ya cira mana alaihi la ilaha illa allah muhammadun rasulullah sai da zagoye boya addinin nan walan tarda hankali yahudi walan nasara yahudi bai nasara ji a je da bayan yare hatta ta tabi'a millatu sai ga mutu kwa wanda ta tabata wa mai magana mutum sai ma jinin ba ma ja ka mina lilimi ba da ilimi da da ya ni malaka min Allah min waliyin la nafi daga wa ne ga zatin hadaran da yahud nasara iblis fata gasa yahudi yamma yasa nasara ya ma yi mu ya majusi yi mu ya yasa wayarsa shaitan ya ma sanin muhammadu ya da sa'adu shi da tabi'u na ji da tabi'u tabi'i na ji ran da yayi mafi dini ji da man kirki ji alaihi ya khairun nasu karni sai da alkhairi gana ga kar me yawo sun mallabi ne lunan ka ganji da ilami to anan sun mallabi ne lunan ka ganji da ji lami to anan fa'in amanu hada imani ji bi misli ma mantum bi ma iri yana ji imani da yana faka ji ta dau aje bawu a alaikum bi sunnati na su sunne ni وسنة الخلفاء الراشدين وسنة الخلفاء الراشدين هي سجتاء مري أنا بقول لا تأكلوا بشمالي إذا جيه بقوافيما فإن الشيطان يأكل بشمالي إذا الشيطان غير جيه غنغني بي قوافيما إذا علي لي إذا علي لي وما كوجة باكي أنا بقول غير لي تاني ما شيطان لي تي أني نيو يأتي yi tu masallaci ta cika baro mai bane ya fi yahudi لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا in zaji walatin ya soci ma inna ma halakat nisa inna ma halakat banu isra'ila banu isra'ila ya ji halaka ma ya ji me shishi gai daga izanci ko wa fajiyoyi wa ji e da gai daga izace canji wa dojin hajji ma ibn alif sallallahu alaihi wasallam ga inna ma wal ga bani isra'ila shi hajjin alaka ibn e abiya ce iza sadaka mu sharifu taraku zanci ko kun ga yi mini abo eh luya ko iza sadaka tihimu dhaifu aqamu alayhi hadda iza ba gutoci kun ga yi mini abo eh lujaji wallahi yaji ji kudi sai law anna fatima binti muhammad sadakat ba fatima ne ya nabi nan kun ga yi ka fatu yadda an gugo gwana na fatima su ba ya wali ya zubillah bago wa ne ga sai wuri jema ga sai nasara jema ga sai zadidi jema ila yufu zabe ba ta yi ya ci jiri ne ba ta to ya ta to hali kitabu ju lama la ilaha illa tajala sanan man kana qablakum shibran bi shibrin wa zira'a bi zira'in law dakhalu juhra dabbi la dakhaltumuhu aga ali bi zuja aga ali yudu wannan sura ne ga to faman to ga mi tuya koyi yawon da fara shi gab da gab biki biki yasa yasa ka ga alo ya fura ci ga alo ya fura yayi a ga ali bi zuja ne a yawon da na fara ne wata zuja a gancin da alaka kirkire ya ɓace ya wuri da fara shi yoyi kullu hizbi mai malamai farihu kun yi ramus ne mai jini nan ya zuzu ga malota sai ki miji tun yahudi shiga tawali lillazi ne yutubu na kitaba bi aidihim suna yakulu na azamin la ya sharu bi samanan kalila sai ki kai ne wailu li tabata sai ka ta ga ubalaya ce zuzu ga mata sai ki ga ba sai ki mu fi wani ba alama da àtàwọn aláwàdí akúnlẹ̀ ní ẹ̀wúdí ṣẹ́jọ ń gbà musa mùsùlùmí mẹ́bí nan yahudi shi a nan musa ga gaja da kuda a gai ga ban ta wara buka fakati lahin la inna hauna qaidun to sai mutai ce da sai da kuku ku ide ja nan ya kai wani lo ya musulmi ya yi na ga ga di ne so ko so ko da di ude to sai ne re nan ga da maja ci ga di ne mai yo mini ye nan musulmi ye dinan nan ngayi sai shiga ajin umarni ya dabara ji ko sai shiga a cikin alwa kirina na musa alayhi salam wa ga yahudi shigan wa dukhulul baba sujadan wa qulu hitatun nafsi lakum khatayakum fabadal ladzina zalamu qawlan ghayra allazi ila lahu haka shaba ni ya sa ji musulmi ji ne nan mine ne wudi sai na da mutu siri na bazu kitaban la wara zurin ka annam la ya labnu taba ma tadli shayatin ala mulki sulaiman ma kabra sai walakin shayatin kafaru ya alimun an nasa sira so musulmi ne ne ne jibuci sakon musulmi mine ne wudi sai ji musulmi ce sai na amma ya shilla dan gani da zai ji ba da fita cabo ne ga ga ito ai ya ga ne mutunta ne amma ya ga mutunta ya lafiya a lafiya sai ci ta اتخذوا أحبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله أحبار ورهبان من ياجي شيء ياجي على كيو على سيتي بمبي الله من هنا يهودي أسيت جنا على قصيا تايا كل ما جاءهم رسول ما لا تاوا أنفسهم ف... إيه؟ استكبرت من الأكبر فطريقا kazzabtu wa farikan ta fitulun ya lana ba an zaga mane mai lana wace wu kun ya ta rasa shi musulmi ya ji hinainin na man gaya ta gaskiya ya a ga mane wa zo wa je ciwon ta ko kuwa inda to sama mai ge ciwo dai ya ta ne daga ba ga ga a ce da man wace wu kun ya yi ne rasa shi musulmi ya ji hinainin na sha Allah ya ne shi ne alaihi sallallahu alaihi wasallam huwa ne ga ya koyar da ne na ga ana wa firu liha ya je mu ya afu liha ya je mu lugwa ku liha musulmi kime waje mu irin nan da je mu ya wajibi je mu ya farillo dalili kan mai gwada je mu wasu da suna yana bayi yabna ummi ya wajin ya wajin nani la ta khud bi lihiyati wala jirasi na su min je mu mu malaba su min to to ma ni bi abun ne ga ga ni musayoni na kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasu li alaihi wasallam be gemu sarauni wanda ga gemu wa zando ga wa gemu na sai wuje wasa na sarauni me ke san majusi je lile na mai zale zane shi ba ne dole wanda ga annabi sallallahu alaihi wasallam wai bula ne ga baji ne san zage ne ko zage ne sabage ne baji na ga waje mu wai sai zage sai bane zage da yau. bata yin naji ila ga gan wani lami tu sunna nga nga ne bata yi tasbih imagine brain age yan naja ila dai kiyaye to ga alusne dai sai eh, na alul bidai jibu ko wale zai ji lokacin tabu ka na nan sa sun ga ganga bai ma kila na bara ya don Ibn Umar ka kuna ga ya kadariya shi nan ga kun da zawon shi ya labari ga gwamiya wa da ya gwasu ma wa da ni nan ga don Abdullahi Ibn Umar in ce ga gina ga bidan nan ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga zan dole ga kai zage masallaci nan ga ga ka ga wai ga ga annabi ga ga ga ga ka ci juto ko kila wali hadisi annabi ba sai ga ke ga zan ci ga annabi ga zan dole ga sai ga hasu mun na wuce ci ga mu ya sai ji yau na ma kara ga gabe ba wani wali sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam ba ya zabe ba al-imam malik mutum ya ta'alluke cikin alisuwa wa al-imam malik alawa ta majalisun za ba sai na umar sabi ne ba ki tawaji ga yani ki ga jan mu je ga ta hali ne ki sai na umar be sai yu kashi bara adiyan be ga dide ga da wono ale ga ba ki da alu sunna wal jama'a jo sai ki bara ne ne be fa da shi da zan bidiya shi amma zan bidiya shi haka hada zai bidiya akida nan hada zai burjiyan akida nan hada zai da ilimi nan hada zai da ilimi nan hada zai shuwa da bai nan hada zai shuwa kuda bayanin a da zautu ya kuma rubu zo wa zautu da agi ya kawo nan a mace da zautu gaskiya su abu sautu ya biyo jikun su a kuma kane ya rubi yi mutum wani a ga treatment zan dole mini ya zanne jo na biri ka ka ka ka ka ka yi ga ne wajen ga kai da yan kai da yake wato yi jira da dan bidiye wani ba ya kofa yunan ya almasali da mafasidu masla gangani bi mafsada wa waza gurgudu yan imani na dabbobi nan wa ma nubu gurgudu yan lembe sai na dabbobi amma yawa ga yanzu shugaban mu daji ne sai ci ba ma zarabu laka illa jadala bal hum qaumun bal hum qaumun ina la bida na wajen da ta sai mu jama'a yau sama ne je gomi haka ne alai ma zama da kan ba da huda kanu alai illa wato zadan da ake bawo a shi ajiye ka da sai ce bila tuwale kiyo shanigo da bagwai da gudu ni gwe da gwaje kirka kawai na dole sai gwa da faruwa na mu wani da latin bilu suna sai gowa wangi da lati ta ji da kitabi illa billati iya hassan ko dina ji faruwa tsakani annabi musa gani ba annabi kai tsakani annabi musa gani ne firawo ne ko ko dina yi faruwa tsakani annabi ibrahim gani ne na muridi na ko ne ne ya ta gane kudu ila sabila rabbika bil hikmati wal mawizati al hasanati wajadilhum billati ya ahsan ba ne ga nubu eh wawa ko sai shi to ma in gwe ki an cece in gwe ki masala ya kaddara in gwe ki masala ya alqur'ano in gwe ki masala ya ruwato ba ta yanda cewa ga zudu gomi ya ce yanda ba wa mala al imam tahawu wal qadar sirru min asrarillahi ta'ala qadara sirru min sirri ya ce yo amma ga yanzu jiwu sun mai ce lamarin wuce ba ya bane da kunan da bidiya na sami na wuce yanzu ci sawa ya mi gbo sawo ya bane ya mi gbo gacha ya mi gbo gacha bandoro alau ajini wuye defendo amma wuga ya ya na ya bego yikini na dandoro hazu nafsi rabo ya ci tacin wujuluji wujuluje na fara to na ji wujalo ga shi bo na da ga ci bo eni boye mo adawa eni boye mo keya eni boye mo fitina eni boye mo shubwa eni bidiya da soji lalita kadiya ba ta yin na da alimam malik da bu alimam ta ni ja ji duka jan gwani joyi ni za ga labtuka ni ga waji tattabi ni ni ga mutumi wai za ga labta ni ko ga ni gima hatta duka ni ga mutuwe al-imam maliku ga wayan jara dula ji dalilin na na tadu wani mamman min boga daga bebe ni ta ciki la ni tuko ya waye ya waye jinna wa ga le ga adini wa ayani wa dawo ko da ba sai na sai ali sallallahu alaihi wasallam shi a be gangani da yi nan kabalat man jala ja'ala wa ardan lil khusumat asara tanaqqul bando na dinu ne da jujun ga gonin da zanne ta zanne ko zanne cin wuri na sanan da ta yi bu zawa da yace jawo kirki na mu tuna ma da man hatu wanje na mu tuna ina ja da albire be zai je be zai ja gine alusunna kenan amma la a gangani be alul shi je a jahala fi shi alul awai ga yan bidiya jo da lami ke fiye gona in ma ya kadariya in ma ya jabriya in ma ya sufi in ma ya kawariju in ma ya murjiya in ma ya shayara in ma al ko ko al ko ismailiya ko isna shari'a ba ta yadda jiwa ga fiki bo halul awai wadda lalato hatta ta mu ya tafsiru ya zamanin naji ba ta ga fiwo gamalla rabi'u al-madkhali mai ahmad ibn yahya النجمي من دا عمار بن علي الجاني من دا شيخ محمد ناصر الدين الالباني من دا الفوزان الفوزان من دا فريحان الحادثي ما كذا نجا غا تاتي مو في قوان مسلم في فرق دول على هذا في جيمو فرق يا بيجي انا من نجي غنا لا دونا amma na ilimi da ya ga wajen nisba da abin wajen ne ga a ga wanda yi maganin ya ce kawai alawa sun mun ma ce kutubu sai da kutubu ne alkawa sun ne a ne gaye wale sai wucin fatawa ya ce eh, dawa tun jarida shi fatanar fauzan fauzan ya ce a guro ba ne ganna naje wa ke da alhazul fasili bai da alhaka wal batili na rabi ulmadhali wa le ya gan naje wa ke le ke a arraddu alaman mana amin tobi rikitar ya madin ya najimi go raddul jawab ta alama mana tabul kitab wa ke lo wa ke ligan nashi eh, ne ba ne ja ga ci ga wuce wani ga dole bare ne fata ta kada mutu boko haram ne kina yi zata da takfiri ne kan ya ne ke kiyaye mu amma yasa sallar, sallallahu alaihi wasallam ya gani da sahabi nusus ya alani ato annabi amma sahabi ne ji wanda ya sai ke yi jiya tashi kai ka an la kuzo ta san ne ano ati wallahi wa ati rasul am dito ti ngani be ti ti be ti rasul am dito ti na fakira ta na wami tu ce ci ta ba zuwa zuwa mi tu ani sa sallam mu ta sahabe mu nan mi sahabi shi ta ba sahabi ani ke tangi shi na yau ban doro ga la mi tu mi abu ne to ga de ba hadis daga sahabi kan nujum fa bi ayin ibtadaytum kun tadaytum na hadisun kiyya ne ji gane ku wacce mai ce lawo ga wasu wasan sahabe shi yaya ibn annabi sallallahu alaihi wa sallam ku ce labi ga zai da alkhairi gana la kallu wa sallan zai lamta sallan zai lamta tana ga mai yi wa mai shaki rasula kun ba ma mata bayyana lawul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwalli ma tawalla nusyi jahannam sa'at masira ana gbani da sai cikin ilimi ga na gbani ganin da kici na bayani ba wata layu nan ma mutum ya koyi zalunta da yake mu'mina na sai cikin yayin bayani wala mutum ne ya koyi ziji mu'mini sai koyi sahabi sai ji gane ko da magana da su sa sadiya annabi sallallahu alaihi wasallam je ma wala ga malam ya rufu badrin fa falisa min ji dan da zai ji lokoi badr na biya ne wuce da min ya ajini ji ba ga malla a ga kifa ya sauka fal ba na sadiya annabi ya kan gida kan ya ga fa an ilmi wa kafu bi basarin nasidin kafu an do ga tuga nan nan ya ke na mala alaki ma ba abdullah ke mai ga kayyin mu fe la gobe da ga sa la fa da badin ga ke ni wani mu ga alhakimu mu ga e ga na sahabe shi ga ji fassara ya alqur'anu nan ko a ci ga na hujju ya bana ga a ga ji ke wannan so eh a ga ji bana ci wai da no to bo so ga na ya goje na da ya ga sahabe da fa da ga na da zulumin halu suna ya sa salafu salihi na je mine da shi jini wani bai musulmi ji a shawa ne ga mine alama ya alusu ya fi awa manyan musulmi amma ya lagwa suna ne zaun ci lagwa suna ko kama da alimam alifu wani da zamu ci zan lagwa suna ya alibi sallallahu alaihi ko amma dai gogan nan bayan zan shi wato gwanin bayan zan shi wa sa alquran agwa su sunna ta bago ga jiki mu ta ga fati ko wancan lugwa mu ga malla dan juyo gun ajini wo gaga da ajini wani zando la ga ka mi waya wa ga gaga lugwa waje da na ga wuce wani lugwa waje da na ga wuce da ka mi wo gana lugwa waje da na waya sai nan ki jiga na ko Fasoro بغض أهل البدع وترك مجالستهم قال المؤلف رحمه الله ويبغضون أهل البدع الذين عادوا في الدين ما ليس منه ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت وفي أنزل الله عز وجل قوله, قوله فإذا رأيت الذين يقودون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يقودوا في حديث غيره من قالوا يمجدون على البدي من علامة يعرف سجن على البدي جمهور الذين حدثوا في الدين ما ليس منه يمنى إذا صيبنا دين وندم شبلانا ولا يفونه أما يوعى ولا يصابونه أما يدعى بيعيا ولا يسمعون كلامه أما يشتبقى ولا يجالسونه أما يفيد بيعيا ولا يجادلونه في الدين أما يقولون بيعيا دين ولا يناظرونه أما يجب مناظرة بيعيا ويرون صنع ذالين أنت ما يباطلين أمريكا إذا قد إذا قد جات موضا يعني بيك منا زاوي يعني؟ تيوان بيك دي زاوي نجوا دا ولي هلا تي زام رتب الأذان يا غيرو تيجا قط بعدا وقرت في القلوب وشاق دينو درت ولا كم يعني ماذا أنا وجرت إليه من الوساوس وكما لا وسواس بي يذا ولا خطرات ولا خطرات ججي الفاس الذي سبنا ما جرت نواجه لا Wasu ansararraba azuwar jina ɗauke da hu Eke gane ka fi sa shi ta yaya shi ka yi da hala ayoyin da na na yadda na na ya yi aci na da ya kada ya yi aciyar na kuma jima ya yi aciyar na yi aciyar na yi gwana fa a ri danu ake a bi a yi a taya ko doki a yi a ri tsangayi ri har bai takuna a bi da alakwa sun a da agangar na ta ka yi a yi na ma a na a suna jiya na a yi ana sai bi da addini mu da bashi ana gani da su akida ya kadariya ma da jiwa ni san da ya mutar ko a da ya mutazila wasil buna ta nga a akida ya jahaniya jihar bunu jira biyan da jihar bunu safwanu ji a ga tsawon a gidan shari'a abu lasin alashari Nga tsawon kamin yujin a gidan alusunnati wal jama'a finally nan